Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 22 ga watan Oktoba shekara ta 2021 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Mohammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jiya Alhamis sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin makele wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon. Yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da suna kusan shekara guda. wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar myanmar mai barin gado ta faɗa jiya alhamis cewa myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa zanga-zanga ta ɓarke kan titina a khartoum jiya alhamis kan gwamnatin rikon kwarya ta sudan kanin labaran kenan wata kotu a jihar Barnan Najeriya ta yanke wa waɗansu mutane goma sha bakwai 'yan ƙungiyar damfara da ayyukan sirrin nan da ta yi ƙaurin suna da ake kira Black Axe hukuncin ɗaurin shekaru shida shida a gidan yari muna da rahoton bayan labarai. sai kuma waɗansu 'yan ƙasar kamaru da rundunar tsaron jihar akwa ibom ta kama ɗauke da nakiyoyi muna kuma da ƙarin haske kan harin da aka kai hanyar layin dogo tsakanin abuja da kaduna ta wundo muna hango su waɗannan 'yan ta'adda suna jira wannan jirgi ya faɗi su buɗe wuta ko kuma su kwaji mutane jigar su kamar kowace ranar juma'a wannan shirin gogan naku isa lawal ikara zai shigo da shirin manuniya wanda a wannan makon ya nazari kan kasafin kudin shekara mai zuwa da takaddama da take tsakanin 'yan majalisar dokokin tarayyar najeriya dangane da kasafin sai kuma magana aikin wutar lantarki ta mambila da kuma zaben shekara ta 2023 muna kuma tafi da nasihar juma'a amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Jiya Alhamis sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaƙi da suna kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin Tigray. Ya ce sansanin a baya sojojin Habasha ne ke amfani da shi a yankin. sai da ya kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka. Yaƙi ya ɓarke kusan shekara guda da ta wuce tsakanin sojojin Habasha da ƙungiyar fafutukan neman 'yancin yankin Tigray, wacce ta yi mulkin ƙasar Habasha na shekaru talatin, amma yanzu ke mulkin yankin arewacin Tigray kaɗai. Makele ba ta fuskanci wani gagarumin faɗa ba tun watan Yunin da ya gabata, lokacin da sojojin Habasha suka janye daga yankin. kana sojojin tigray suka sake karɓa iko da mafi yawan yankin wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar myanmar mai barin gado ta faɗa jiya alhamis cewa myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa kuma tana nuna cewa ƙarin takunkumi zai iya taimakawa. Christine shirena Bogna wacce ta yi murabus bayan sama da shekara uku da rabi a mukamin ta faɗa wa taron zauren majalisar ɗinkin duniya a watan yuni cewa akwai babban haɗari na yakin ba sasa bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar ɗaya ga watan fabrairu inda suka tsare usan suci da sauran zababbun shugabannin gwamnati lokacin da aka tambaye ta jiya alhamis ko yanzu akwai yakin basasa sai ta ce a cikin ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa muna amfani da rikicin makamai na cikin gida kuma zan yi amfani da wannan kalmar yanzu ta ce yana da matukan muhimmanci cewa gwamnatoci da malsar ɗinkin duniya ba su nuna alamar amincewa da mulkin sojin ba da kuma kare muradin 'yan ƙasar waɗanda suka jefa ƙuri'a shekara guda da ta gabata suka zaɓi gwamnatin suci labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Zanga-zanga ta barke kan titina a Khartoum jiya Alhamis kan gwamnatin rikon kwarya ta Sudan. Magoya bayan kawancen kungiyoyin farar hula na kasar da ke arewa maso gabashin Afirka, dakarun 'yanci da canji sun fito bayan da bin jama'a waɗanda ke goyon bayan gwamnati da sojojin ke jagoranta suka yi zanga-zanga a dawa da gwamnatin farar hula a ranar Asabar. Dubban masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula. zanga-zangar da suka yi ta zagaye fadar shugaban ƙasa inda masu zanga-zanga goyon bayan sojoji suka zauna na tsawon kwanaki shida a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Rikicin bangarorin na barazanar wargaza yarjejeniyar raba madafin iko na Sudan kafin zaben 2023. a nisa nan gaba kaɗan hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a najeriya inda rundunar tsaron jihar akwa ibom ta sanar da kama waɗansu mutane biyu 'yan ƙasar kamaru da kuma wani ɗan najeriya ɗauke da mukamai da suka haɗa da nakiyoyi kamar yadda za ku ja wani rahoto da wakilinmu lamido abubakar sakkwato ya haɗa mana arrested uh, two Cameroonians and yana cewa ne rundunar 'yan sanda ta jihar akwa ibom ta kama wasu mutane 'yan kasar kamaru su biyu da kuma wasu 'yan najeriya da dama dauke da nakiyoyi da kuma wasu bumabumai da wasu kayayyaki na 'yan kungiyoyin asiri kuma kawo yanzu mun kammala binciken da muke yi game da bayanan waɗannan mutanen da ake zargi kuma mun kai su gidan gyara halinka domin jiran lokacin da za a gabatar da su a gaban kotu to sai dai kuma masu sharhi akan al'amuran tsaro a najeriya tuni suka daɗe suna sharfi dangane da matsalar shigowar makamai a sassan ƙasar ta najeriya dr bala sale malami ne a jami'ar bayero da ke kano to ilolin ko aika sanan a bayyane rashin zaman lafiya suna ilolin su ko ina ya barke yau ka nan ka shiga shi kuma me ya jawo ka saboda yawan makaman da ake shigo iya ma wanda ake shi an kama wanda aka kama jira'i kuma sauran sirri kuma bayanai wannan kuma Allah kuma sanyi kawai amma lalatar da ake a kasar da kuma ta kai in kayan. Najeriya dai da ke zama uwa maba mama ga lafiyar ta Afirka na fuskantar matsalar tsaro mafi muni a yanzu shekaru da dama wanda lamarin ya ce ya ki canyewa. rundunonin tsaro dai a ƙasar ta najeriya na cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar kawo yanzu dai tuni bayanai a fili suka fito waɗanda ka nuna cewa ƙungiyoyin asiri tare da masu kama mutane don garkuwa da su domin neman kuɗaɗen fansa tare da 'yan fashi da mukami da ke cin karensu ba babbaka a sassa daban-daban na kasar da kuma ta'annatin 'yan ƙungiyoyin asiri da boko haram da ke ci gaba da gallabar jama'a da hukumomin kasar lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal a nigeria Ka gaida Lamido. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad tafis da karin labaran duniya. Jiya Alhamis jihar Texas da ke Amurka ta yi kira ga kotun kolin Amurka ta tabar dokar da ta kusan hana zubar da ciki gaba daya bayan da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nemi babbar kotun ƙasar da ta dakatar da dokar da take shigar da kara jihar Texas wacce ita ce jiha ta biyu mafi yawan jama'a a Amurka, ta kara wani umarni na alkalai uku na kotun ɗaukaka ƙara ta biyar, wanda ya ba da damar dokar hana zubar da ciki ta kama aiki bayan da wata karamar kotu ta dakatar da ita. Jihar tana jayayya na gaba ɗaya nesa ba kusa da kuskure, inda kotun ta biyar a takaitaccen bayanin ta na ƙarshe cewa watakila Texas za ta yi nasara daidai ne. Ta faɗa babbar kotun cewa babu wani dalili da zai sa a hanzarta yanke hukunci kafin a sake duba hukuncin a matakin ɗaukaka ƙara. Gwamnatin Biden ta ba da hujjar cewa dokar ƙarar ta saba kundin tsarin mulki saboda ta hana zubar da ciki a kusan makonni shida. Gwamnatin Biden tana shirye-shiryen buɗe iyakokin Amurka ga matafiya da suka yi cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19 a ranar takwas ga watan Nuwamba. Amma matakin ba zai shafi waɗanda suke neman mafaka da ke iyakar kudancin ƙasar ba. da yawa daga cikinsu an hana su shiga ne a ƙarƙashin umarnin lafiyar jama'a na lokacin gwamnatin trump wanda ke ba da izinin fitar da bakin haure cikin hanzari gwamnati tana jin daɗin sake buɗe iyakokin ƙasa tsakanin amurka da mexico da kuma amurka da canada wanda aka rufe ga kusan matafiya tun a watan maris na 2020 a matsayin nasara ga al'ummomin da ke da alaka a cikin dukkan ƙasashen uku. Tafiya ta kan iyaka tana haifar da ci gaban ayyukan tattalin arziki ga al'ummomin kan iyaka, kana tana amfanar da tattalin arziki gaba ɗaya. Sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa muna farin cikin ɗaukan matakin dawa da tafiya ta yau da kullum cikin abinci da kuma hanya mai ɗorewa. To a gaida Muhammad Hafiz baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Amurka ke kokarin ta sakiyar waɗansu 'yan Najeriya guda takwas 'yan ƙungiyar nan da ta yi ƙaurin suna a ƙasashen duniya da ake kira Black Axe bisa aikata laifuka da suka hada da zamba cikin aminci da damfara da kuma sata. wata kotu a jihar borno ta yanke wa waɗansu mutane goma sha bakwai 'yan wannan kungiya hukuncin ɗaurin shekaru shida shida a gidan yari bayan samun su da laifukan da suka jibinci ayyukan kungiya asiri Ga Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. Mai shari'a zuma Zumaru Fadawu ne ya zantar da hukuncin a garin Maiduguri. An dai kama wannan mutane goma sha bakwai ne a wani hotel da ake kira Bagani Hotel da ke abujan Taraka a garin Maiduguri wanda tun ya karushe wannan hotel a kuma mai da shi dakin shan magani ga mutanen wannan anguwa. Tun a ranar 21 ga watan Satumban 2019 ne dai aka kame mutanen wanda ake ta kokarin musu shari'a da suka da wasu ɗaliban jami'an Maiduguri da kuma ɗaliban jami'an kimiyya da fasaha na Ramat Polytechnic da wasu korarrun sojojin Najeriya da dukkaninsu ba bayyana adadin su ba amma su ya kama goma sha bakwai waɗannan 'yan ƙungiyar asiri da ake kira Black Arts jami'an 'yan sanda ne suka kame su a wancan lokaci wanda ko a lokacin sai da gabatar da su ga manema labarai da kuma a yanzu hakan suke amsa laifukan da ake zargan su da shi tunde mai shari'a Umar ya tura ƙayansu gidan gyara halinka wanda jami'an suka ce a yanzu hakan ba mu da damar yin magana da kowanne daga cikin su su tunda yanzu hakan sun riga da sun zama ɗaurauru kuma suna hannun gwamnatin tarayya ne nan da tabi mazauna wannan anguwa ko me suke cewa game da ɗakin wancan magani da aka gina masa a wannan anguwa da kuma aka rushe wannan hotel din. gaskiya alhamdulillah mun gode wa Allah mun ji daɗi da gwamnati ta so sayo da dama wannan mutanen ana zargin su kuma wannan hotel din ana zargin su kuma da gwamnati ta rusa ta da shi asibiti wallahi mun yi farin ciki mun yi murna sosai saboda wallahi ba karamin taimaka yake wannan asibiti kuma shi welcome da gwamnati saboda guri ne ake ta'addanci ana tsafa-tsafa da iskanci iskanci an mai da shi asibiti kuma da ne ma asibiti saboda kamun ka dauko mara lafiya daga can anguwar ka zo ka jiran ko sun ga ka sha wahala kaga yanzu mun samu a daidai daidai kenan daga gida ga gida ga asibiti ga gida da mu dai faru ba sai mun je mun sha wahala wasu daga cikin mazauna anguwan Abuja talakawa kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan hotel inda da aka rushe da aka ce an kame wannan wannan mutane guda goma sha bakwai a ciki wanda kuma suka kasance 'yan kungiyar asiri wanda zaga suka fara cin shekaru shida shida a gidan yari haruna daure biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida baban Yakubu bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun harin da aka kai wa layin dogo kan hanyar Abuja zuwa Kaduna jiya Sanata Shehu Sani ga ne ba jiyau ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Dama dai tsohon sanatan shiya ta biyun jihar Kaduna a masa da tijan tare Najeriya sanata Shehu Sani ne ya fara fasa kwai game da harin da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai wa jirgin kasan da ke zirga-zirga tsakanin hanyar Kaduna zuwa Abuja. Inda ya ce su kansu da ke cikin jirgin ma da kyar suka sha. sanata shehu sani wanda ya yi wa muryar amurka karin bayani ya ce shi a gaban shi komai ya faru jirgi da ya taso daga abuja zuwa kaduna a daidai tsakanin garin dutse da rijana an sa bom kuma ya taka ya tarwatsa gilashin wannan jirgi kuma wanda suka sa wannan bam din suka buɗe wuta a wannan jirgi da ƙyar wannan jirgi aka ja shi daga inda yake har ya kusa kaduna to hukuman jiragen ƙasa bata gaya ma mutane gaskiyan magana ba har da asusuba muka shigo jirgi daga kaduna aka yi ƙara faruwa kuma muka samu bom din ya fashe ya tarwatsa hanyar jirgin jirgi ya kan gadi zai faɗi kuma ta wundo muna hango su waɗannan 'yan ta'adda suna jira wannan jirgi ya faɗi su buɗe wuta ko kuma su kwaji mutane jigar su A Akwai wanda kila ya samu rauni? Eh saboda su masu attack din sun sa ido ga ganin cewa sun tarwatsa ita taragon kan jirgin ne kuna. To ina jin shi yasa mu kuma kowa ya kai kanshi shi ƙasa. Amma wasu za su yi mamakin sanata yadda aka kuka samu ka tsira tunda ka ce shi layin dogon ya tarwatsa. Eh to abin mu kanmu abin mamaki ne shi kan direban jirgin ya ce zaɓi biyu ya rage mashi ko dai ya shahada ya shiga gaba ɗaya in ya so an tafi a tafi ko kuma ya tsaya inda za su iya shigowa su ɗibi mutane saboda haka ya rufe ido ne ya danna jirgin haka nan muka tafi kuma Allah ya ce mu ciki. Tun dai hukumar kula da jiragen kasar Najeriya ta tabbatar da wannan fashewa amma ta ce babu harbe-harben 'yan bindiga kamar yadda aka dinga yadawa. Na yi ta ƙoƙarin jin ta bakin mai magana da yawun hukumar amma dai sai ya turo mun sanarwar da hukumar ta fitar wadda ta nuna hukumar ta riga ta ɗauki mataki kuma ana nan ana duba jirgin da ya samu wannan lahani. sai dai kuma masana harkokin tsaro sun ce su wannan hari bai ba su mamaki ba saboda sakacin tsaro game da zirga-zirgar jiragen ƙasa kamar inda suka daɗe suna nunawa manjo muhammadu bashir shu'aibu galma mai ritaya na cikin masu irin wannan tunani tun kafin wannan lokacin zo muka san wannan hanyar jirgin zai zama ɗaya daga cikin target din da wayannan mutane za su dinga harara kowa ya sani in abubuwa irin wayannan suna faruwa a ƙasa wurin injinan lantarki hanyar jirgin ƙasa gadoji da suwa da suwa duk ya kamata a mai da hankali a kansu a sa musu ido wato ba ku mamaki ba kenan ba abu mamaki an yi sakaka da wurin sosai amma mejo me kake ganin zai iya zama mafita iyakar dai shine jirgin dai ya rage gudu kuma kuma da akwai wani yarjejeniya wancan lokacin wancan service chiefs din idan jirgi ya tashi akwai helicopter da kika rako shi har Kaduna amma a ce an sa nakiya akan hanyar jirgi wallahi tallahi abu tsoro ne wannan barazanar tsaro dai na zuwa ne a dare lokacin da wasu daga cikin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya suka ɗauki matakan dakile hare-haren 'yan bindiga baki daya har ma gwamnatin jihar kaduna na sanarwa da duniya cewa an kashe 'yan bindiga guda hamsin a yankin birnin gwari isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na ikar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda ke watso shirye-shirye kai tsaye har ma a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan Hausa kam yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. soke sabuwar sanwar sabon kasafin kuɗi gaban 'yan majalisa na ci gaba da kawo cacar baki. Matsalar da kenan ana yin bajet sahidud amma babu wani tabbacin cewa wannan bajet din da za a ake yi ana iya implementing nashi. Za mu iyakan kokarin mu insha Allahu mu kammala abubuwa alƙawarin mu kai muka al'umma. Abin zai faru bayan san goben da Allah. Sai dai sanata Obasani sanar da duniya yake cewa tunda an sauke kasafin yanzu ya rage 'yan majalisa ne kawai su duka aiki. Abin da ya kamata mu a majalisa majalisa mi mu tabbar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su domin talaka ya amfana. Ashe dai akwai wata kwantacciyar camamar cinini cananan cinye wasu kuɗi da aka ware don aikin wutar lantarki. Tuni ma ɗaya daga cikin 'yan majalisar jantare Najeriya da suka tura kuɗi cikin kasafin kuɗi ya fita yana fashin baki. Ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi makudan kuɗaɗe ne. To shi da yake daga Taraba yake ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnan Taraba. Game da maganar zira zaren zaro zakakuran shugabannin da za su dafe madafin iko kuwa 'yan arewa ne ke cewa yanzu dai kam yankin ya riga ya hau kyakkyawan tafarki. Ka taɓa wani gwamnonin arewa sun iya ɗauka sun haɗu sun haɗa kansu sun ɗau mataki ɗaya. Ka taɓa sun yi ba shayi kawai suke sha da nasu kafi ba gurin su tashi sun yi taron ba. Amma ba ga shin bala'i ya sa sun fara gano cewar ana so a ruguza su gaba ɗaya su da mutanen sun ba sun fara kakan su gudu guda ba. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. lafiya. Uh, alaikum mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna muku gaskiyar abubuwan da ke gudana babu wani shamaki. Shiri na talatin da shida cikin jerin shirin manuniyan da ke kakkaɓo muku bayanai kaɓaki kaɓaki. A cikin irin bayanan da manuniya ke nuna masu aure ne kuma a wannan karan shirin ya koma zaman zaure masar da aka ce yanzu game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban Masar yana buƙatar su yi mai tsarki. Mai yiwuwa kuma maganar tsarkin tsarkake kasa kasafin kuɗin ce ma ta sa ɗan masarjan tare Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba ya yi wa manuniya fashin baki. Abin da yake damu na na sha magana kan shi tun 2016 cewa ba gyaran gyaran ba dai ta mai. Matsalar da kenan ana yin budget sahidud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ke yi ana iya implementing nashi na san na yi wani bincike 2016 abinda muka ɗauki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan kawai kashi 60 bisa ɗari nashi kawai aka gabata to kaga in haka ya faru ina ne aka yi da difference sauran kuɗin to yanzu matsalar da muke da ita shine ba wai a yi budget ba shin don mi bana za a yi budget a ce za a yi hanya tsakanin eh, da point A da point B. Baɗi ba a gama ta ba, kila ma ko 10% ba a yi ba, sai a ce kuma an sa budget na za a yi wata hanya from C to D. Don menene hanyoyin da aka fara, me yasa ba a yi rolling nasu over. A tabbatar da project da aka fara bana, in ma ba a kare shi bana ba to baɗi an kare shi. Amma ishu ɗin da yake yanzu ana yi ne kawai don a ba da kwangila da ɗako da wata manufa ta siyasa ko wata manufa ta daban. Sai dai kuma tuni ɗan masarjan tare na Najeriya sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa ya kawo wa shugaban kasa Muhammadu Buhari dauki. Yana mai cewa kasafin kuɗin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rungumo aiki ga diddiki kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi alkawarin karkare dukkanin ayyukan da ya ɗauko kafin ya sauka daga kan mulki. Shugaba Buhari ya san cewa wannan shine kasafin kuɗi na ƙarshe wanda wannan gwamnati ta farko shi da ƙarshen shi. Saboda haka ya ce wannan kasafin kuɗi yana da muhimmanci sosai 我们。 ya na mana cewa abin da yake son ya yi shi ne ayyukan da aka fara na raya ƙasa ana son waɗanda aka fara a gabatar da su a gama saboda kada abin da ke samun ƙasar nan na sabbitin gwamnati ga nan gaba a zo a bar ayyukan nan ba a yi su ba akwai tsoron da ake yi na cewa bayan wannan gwamnatin waɗannan manyan ayyuka da shugaban kasa ya faɗa cewa za a yi za su tsaya Allah kaɗai kan gobe tabbata ke mu muke gado yanzu za mu iya kan kokarin mu insha Allahu mu kammala abubuwa alƙawarin muka al'umma abin faru gobe ba hannu hannu ba san goben da Allah. Da yake maganar matsananciyar matsalar tsaro na cikin abubuwan da suka damu kusan kowane yanki. Dan masar jan Najeriya sanata Obasani ya sanar da duniya cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya an kada kuɗi a bangaren tsarkake tsamun tsaro domin a samar wa da 'yan kasa sauki. In kika duba wannan kasafin kuɗi abu na farko ma da aka yi magana a kan shi shine maganar tsaro wanda mai hidimar shugaban kasa shi ya ce shi za a fi mika kokari a ga cewa an yi maganin shi kuma ina ji duk mutumin da ke kasar nan ko daga kudu ne ko arewa ne ba abin da ya addabe shi ya dame shi yanzu illa magana rashin tsaro to a wannan kasafin kuɗi shi aka fi ba mahimmanci fiye da komi kin ga duk talakan da ke kasar nan idan manomi ne kai idan dan kasuwa ne kai ka san kasuwancin ka ta taɓarɓare ko ta lalace saboda tsaro manoma ba su zuwa gona su noma yan kasuwa ba su sakin jiki su kasuwancin su to wannan abu na farko kenan abu na biyu za a sa kuɗaɗe da dama a ci gaba da gina titunan jirage a ƙasar nan wanda talaka shi ke shiga jirgin ƙasa fiye da kowa sai kuma titunan da za a yi a duk bangaren ƙasar nan shi ma wannan zai taimaki talaka saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata mu a majalisa mi mu tabbatar cewa yadda aka ba da kasafin nan mu tabbatar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su domin talaka ya amfana. Ashe dai akwai wata kwantacciyar kwanta kwantar kwashe kuɗi game da aikin mambilan da aka ce shi zai samo wa da kasa wutar lantarki. Domin kuwa ɗan masarjan tare Najeriya sanata Muhammad Adamu Bulka ciwon jihar Bauchin da da shi aka zauna don kaiwa arewa ɗauki ya ce gaske ne maganar aikin wutar lantarki na mambila akwai ciwa-ciwa ko camamar da kan iya baiwa duk wani ɗan ƙasa mamaki. Yana magana ne kamar dai aikin mambila <laughs> na gidan lantarki. To wannan aiki ina tabbata duk kun sani yau shekara arba'in ana magana wannan aiki kuma babu shakka tun farkon hawansa mun yi kokari a sa kuɗi a nemo masu yin aiki wani aikin ma dole sai mun yi rance za a yi kuma duk mun samu masu ba da rancen mun samu 'yan kwangila mun sami kwararru da za su eh, taimaka a yi aikin nan kuma a ware wani fili ne ma shi ainihin gidan lantarki na zai ci an ware kuɗin kuma an biya to amma an samu dan wata mishkila ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi ba zan tabbatar da nawa ba ne amma na san masu makudan kuɗaɗe ne to shi da yake daga taraba yake ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnan taraba to har yau dai mu ne ba a kama na report na cewa an yi sabe din nan ba saboda haka kuɗi dai kam ya shiga hannun gwamna babu shakka in ko ba a samu an yi sabe an san ina ne iyaka ba masu aiki yan kwangila ba za su iya fara aiki ba to wannan shine ya dan tsaye da aikin nan da alamu dai har yanzu tsuguna bata kare ba game da maganar zaben shekarar 2023 da ake maganar wai wani bangare za a baiwa mulki sai dai kuma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharbi ya ce a wannan karan fa maganar zaben kasar nan babu maganar yanki yana mai cewa yan kasa kawai za su buga tare domin tabbatar da sun tantance mutane masu kirki ai mu ne muke da alhakin mai magana saboda mu ake mulka kuma mu muka ga masifar da muka ɗanɗana a ƙasar da arewacin najeriya da haka ba yadda za mu sake bari a kawo mana wani ribabbun mutane a basu shugabancin mutane ba za mu yadda ba dole sai mun tsaya mun zaɓi mutanen kirki gogaggu nagartattu amma daga yau a kunso mana wani wani wani wani gwado-gwado a zuwa cewa wannan an gama a arewa wannan shine magana so Allah zai kama lokacin da mutanen talakawa da muke yin zaɓe mu din za mu ma mu haɗo kanmu mu zaɓi mutum sahihi inganta ingantacce mai karfin jini da karfin hankali da kwakwalwa wanda zai iya yi mu sa shi a gaba. iyakar iyawar manuniya na wannan mako kenan domin muryoyin da muka zuba a yau ma sun yi auki. a madadin dukkanin wani suka saba taimaka domin kawo wannan shiri dauki musamman ma dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki sai kuma shamsiya ibrahim hamzan da kan har hado mana muryoyin da shirin kan zo mana cikin sauki ni isa lol ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikara sai ku tari gugan naku mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila yanzu kuma ga nasiha jama'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي قولي نيني أحمد إيسا قني زامو مغانا كان تربية وأن التربية ita ce ke tangal-tangal a halin yanzu Allah subhanahu wataala ya kawo mu lokacin da ɗalibai sun koma lakwal to haƙƙi ne na ku iyaye ku sa idanu kar ɗanka ya ta ko ƴarka ya zamba ka san inda ta taka ba ta yarta da ta ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala kiwo ya baka da ƴaƴan da iyayensu Allah ya baka kiwo Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka dukkan mu Allah subhanahu wata'ala ya da mu a matsayin masu kiwo kuma Allah zai tambaye mu kiwon da ya bamu Allah subhanahu wata'ala ya baka ƴaƴa ubangiji Allah subhanahu wata'ala da ya baka ƴaƴan nan ya baka ne dan su amfani ka su zama la'alla su rika tijariya kanka kuma kowa na son haka saboda haka hadari ne ka ga ɗaya ko ɗiya taka ko ɗanka ya je da kabceciyar waya baka san wa ke yake zai mu'amala ci ba wake kiran shi wa yake kira idan za ka bincike wayannan a wata daya cikin faminal in in ka bincika yalla Allah ba za a samu mutum guda da ta kira shi suka yi zumunta ba ko kira ta suka yi zumunta amma za ka samun shashanci da fitsara a cikin wayannan a uzu abin da ba bai kamata a gani ba za a gani da fatan Allah subhanahu wataala shi mana kariya shi gyara mana tarbiya 'ya'yan nan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala mana ƙarfin gwiwar dagiya mu bisansu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jiya Alhamis sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaƙi da suna kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin tigray ya ce sansanin a baya sojojin habasha ne ke amfani da shi a yankin sai da ya kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka. Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa. com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da muhammed hafiz baballe da ya karanto labarai da jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.